radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa biyu VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma na cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin labarin wasannin mako sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne abubuwan da zan kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu da da da arba'in uku hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru saba'in da takwas da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta alif tara da da arba'in uku. kasar labanan ta samu yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa kafin haka dai kasar labanan ta kasance karkashin ikon daular usmaniya amma shekara ta takwas ta fice da karkashin ikon daular usmaniya amma kuma sai ta fada hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wa turawan faransa halascin renon kasar labanan amma a duk tsawon mamayar da faransa ta yi wa kasar ta labanan kasar tana cikin dashashen hankula ne na kabilanci da kuma addini sai dai duk da haka ta samu incin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 10,400 kuma tana makwabtaka da ƙasashen syria palestino da kuma tekun mediterranean masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani ɗan ƙasar amurka ya kashe shugaban ƙasar amurka na lokacin wato john f kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekarar ta 1917 ya zama ɗan majalisar wakilai har sau uku sannan ya zama sanata sau guda a shekara ta shida lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban sannan shi ma mutumin mai suna jack robby ya mutu a kurkuku bayan kamuwa da wata cuta kamar yadda 'yan sandan amurkan suka faɗa da ƙarshen masu saurari ko sun cewa shekaru 54 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1967 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuturi mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin falasinawa da isra'ila ƙudurin ya buƙaci yahudawan sahiyuniya su janye daga dukkanin yankunan Falasinawa da suka mamaye a cikin shekara ta 1967 sannan kuma su daina zirga-zirga jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta Suwis sannan a rawar matsalar 'yan gudun hijira falasɗinawa bisa adalci amma sakamakon goyon bayan da Yahudawan isra'ila suke samu kai tsaye daga amurka da birtaniya da kuma wasu kasashen turai ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin abubuwan da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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran mutane biyar ne aka rawaito cewa sun mutu yayin da wani mai mota ya afka musu a amurka iran na ta yi fatan ziyarar da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai kawo a kasar ta haifar da ɗa mai ido ƙungiyar taliban ta haramta nuna fina-finan da ke akwai mata a ciki a gidan talabijin ɗin ƙasar don zuga labaran daki-daki rahotanni daga amurka na cewa mutane a akalla biyar ne suka mutu kana wasu kimanin arba'in suka raunana yayin da wani mai mota da ke gudun tsiyayi afka musu lamarin ya faru ne a wani wurin faritin shagulgulan bikin kirsimeti a jihar wisconsin mahukunta sun ce an wuce da mutum 23 asibiti inda sha biyu daga cikinsu yara ne kawo yanzu dai ana gudanar da bincike kan lamarin kuma 'yan sanda sun ce an gano wata mota da ake zargin ita ce aka yi amfani da ita wajen afkawa mutanen haka kuma 'yan sanda sun ce sun kama wani mutum da ake zargin yana da hannu a cikin al'amarin sai dai ba su yi karin haske ba jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta yi fatan ziyarar da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai kawo a kasar ta yi armashi yau litinin ake sa ran shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi zai ziyarci birnin tehran na kasar ta iran ziyarar tasa dai na zuwa ne yayin da ake sa ran komawa bakin tattaunawar biyanna mai manufar farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a ranar 29 ga watan satumban nan yayin ziyarar tasa shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi ana sa ran zai gana da ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan da kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran muhammad islami tattaunawar ta biyan da ke tafi yayin ta iran na fatan za a ɗage mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kakaba mata haka ma komawar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar ta bakwai da ake sa ran komawa a ƙarshen wannan wata iran dai ta ce ah, armashin tattaunawar ya danganta ne da halayen ƙasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar To labaran duniyar rafi ta muku ne daga nan Radio Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Firaministan rikon kwarya na Libya Abdul Hamid Daiba ya ajiye takararsa a zaben shugabancin kasar duk da cewa dokokin zaben kasar sun haramta masa tsayawa takara. Mr. Daiba ya mika takardun nasa ne a hukumance jiya Lahadi kwana guda gabanin cikar wa'adin gabatar da takara. Bisa tanadin dokar kasar sai firaminista na wucin gadi ya dakatar da ayyukan gwamnatinsa akalla watanni uku kafin ranar zaben da za a gudanar. a ranar 24 ga watan Disamba kafin ya tsaya takara. Lokacin da ya hau mulki a farkon wannan shekara Abdulhamid Taiba ya yi alkawarin ba zai tsaya takara ba. Abin jira a gani shine ko hukumar zaben kasar za ta amince da takararsa a zaben ko kuma a'a. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta buƙaci gidajen talabijin ɗin ƙasar da su dakatar da nuna fina-finai da ke akwai mata a ciki. a sabbin ka'idodin gwamnatin ta taliban ta buƙaci gidajen talabijin ɗin kasar. da su daina nuna fina-finan da ke akwai mata da kuma duk wasu ababe da suka saba wa addinin islama da kuma na afghanistan da ma wasu shirye-shirye da ke zaman batanci ga addini da manzon allah da kuma sahabbansa haka zalika an jarida mata masu gabatar da labarai a gidan talabijin su tabbata sun sanya hijabi waɗannan ba dokoki ba ne amma ka'idodin addini kamar yadda kakakin ma'aikatar sanya ido kan sha'anin addini ta ƙasar hakif muhajar ya shaida wa kamfanin dillancin labaran afp wanda dai shine karan farko da kungiyar taliban ta tsawatawa kafofin yada labaran kasar tun bayan da ta kwace mulki a kasar a tsakiyar watan augustan da ya gabata to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsanduma a taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin labarin wasannin mako tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Labaran wasanni. matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla suka bar mu ya da zango a nahiyar Afirka inda za ku ci cewa kasashen Najeriya, tunusiya da Kamaru sun kai zagaye na uku a gasar neman zuwa kofin duniya. Tawarar kwallon kafta Najeriya ta kai zagaye na karshe a shiyar Afirka wasannin da ake bugawa neman gurbi na shiga gasar cin kofin duniya za a kasar kasa a shekara mai zuwa ta 2022. Sufa Agus ta Rangers da Kebbe ɗaya da ɗaya wasan da suka yi a filin wasa na Teslim Balungun da ke jihar Legas. yayin da victor osimhen shine ya fara ciwa najeriya kwallo a minti ɗaya da fara wasa sai dai kuma minti hudu tsakani ita ma kanvet ta farke ta hannun stopira ga kaɗan daga cin sakamakon wasan da aka buga neman gurbi a gasar cin kofin duniya a shiyar afirka murtaniya ta canza da equatorial guinea ɗaya da ɗaya sai kuma tunisia ta rasa zambiya da ci uku da ɗaya sai kuma algeria ta yi kunnen doki biyu da biyu da ƙasar burkina faso ita ma liberia ta halasa afirka ta tsakiya da ci uku da ɗaya yayin da kamaru ta ci ivory coast ɗaya mai ban haushi ƙasar kamaru ta halasa gini da ci uku da babu to su kuma mu ga irin makin da kowace ƙasa samu a rukunin a algeria ce a saman tebur da maki goma sha hudu sai rukunin b irin tunisia ke da maki sha uku a rukunin c kuwa nigeria ce ke jan ragama da maki sha uku a rukunin D kuwa kamar ce ke kan gaba da maki goma sha biyar sai rukunin E ina kasar Mali ke kan gaba da maki goma sha shida. Kasar Masar ita ce ke kan gaba da maki goma sha hudu a rukunin F yayin da kasar Ghana kuma a saman tebur da maki goma sha uku a rukunin G. A rukunin H kuma Senegal ce ke kan gaba da maki goma sha shida yayin da rukunin I kasar Morocco ita ce da a saman tebur da maki goma sha takwas sai rukunin jiya wato rukunin karshe kenan inda jamhuriyar demokradiyyar congo ke kan gaba da maki goma sha ɗaya akan haka ne ya tuntubi umar yunus na rahoton mu a garin jihar plateau domin jin ko yin ra'ayinsa kamar san da afirka suka buga ya zuwa yanzu musamman ma da aka yi mataki na karshe wato na uku gaskiya wayannan kasashe da suka kai wannan mataki dukkaninsu ba kan wallasa ba ne domin a kasashe ne waɗanda suka fice a ƙwallon ƙafa musamman a nan afirka kuma duk wanda ya iya kaiwa zagayen ƙarshe ya wakilci afirka ba za a ce ya yi sa'a ba za a ce ya cancanta domin kuwa za a kai ruwa rana sosai sosai game da maganar najeriya to gaskiya najeriya sai sun yi da gaske sosai sosai super eagles sai sun tashi tsaye sosai sosai ko da ko za a hada su da ƙasa mafi rauni a cikin guda goma nan wato demokradiyyar congo sai sun tashi da gaske kafin za su iya buge wannan ƙasa har najeriya ta kai a bantanta a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya amma idan ba su yi wasa ba gaskiya idan aka haɗa su da ala misali senegal ko egypt ko tunisia ko algeria to gaskiya fa akwai a damuwa dan ba dole wani Najeriya ta iya tabuka wani abu idan za ta kara da wayannan kasashe hatta ma kamarin da Ghana da Mali da kuma wato Morocco duka su ma ba kan wallasa ba ne har ita kanta demokradiyyar Congo da nake cewa ita ce mafi rauni a kasashen za ta iya ba kowa mamaki ta daka duk wacce aka haɗa ta da ita saboda haka dole ne Najeriya su yi shiri sosai su tashi su jajirce eh, wajen ganin cewa sun ba mara ɗakunya. To Umar Yunus a gaishe ka yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya domin jin irin wanda ake toyawa a bangaren wasannin tankaɗe da raye da aka buga a ƙarshen mako na neman gurbi a gasar cin kofin duniya da za a yi kasar qatar a shekara mai zuwa ta 2022 shiyar asiya haɗaɗɗe dawar larabawa ta lasa labawan da ci ɗaya da babu sai kuma saudiya ta lasa vietnam da ci ɗaya da babu china da australia sun yi can jaras ɗaya da ɗaya yayin da koriya ta kudu ta dandaka a iraki da ci uku da ɗaya japan ta lasa oman da ci ɗaya da babu yayin da jamhuriyar musulunci ta iran kuwa ta lasa syria da ci uku da babu a jiya lahadi ne aka bude gasar wasan taekwondo ta kurame ta duniya a nan birnin tehran mataimakin son wasanni da matasa na kasar iran shine jagoranci bude gasar inda 'yan wasa 350 za su rarci wajen da ya kunshi kulob din maza da mata har guda goma sha hudu a ashirin da hudu ga watan nuwamban da muke ciki ne za a kammala wannan gasa an yi bikin karama 'yan wasa da suka ci lambobin yabo a gasar paralympic ta nakasassu da aka yi a birnin tokyo na kasar japan inda aka karama su tare da su kyaututtuka masu kima a bangaren gasar cin kofin zakaru na kasar iran kuwa mako na shida a nan laraba mai zuwa ne za a buga wasanni tsakanin tarakto da faride mashad. sai kuma nasaji mazandaran tatsi da pekan yayin da fajr sefa za ta kara da sefahan inda nafti masjid suleiman za ta kara da misraf sanjani inda fesfolis za ta ke reni da san'at abadan. to yanzu kuma bari mu leƙa nahiyar turai inda za ku ji kaɗan daga cikin abin da ya shafi gasar ƙwallon kafa ta la liga ta ƙasar spain da ma sauran wasu gasa da ake yi a kasashen turai yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta sevilla ta ce akan gaba da maki 28 sai kuma real sociedad da maki 28 yayin da real madrid ke da maki 27 a matsayin ta uku a kasar jamus kuwa a gasar bundesliga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ita ce a saman tebur da maki 28 sai kuma B Dortmund da maki 27 yayin da Freiburg take da maki 22 a matsayin ta uku. Sai kuma kasar Burtaniya wato Champions League inda Man City ke jan ragama da maki 8 yayin da PSG kuma take da maki 8 sai kuro din Progress da maki 8 a matsayin na uku dai bambancin kwallaye tsakanin shi da kungiyar kwallon kafa ta PSG. manyan taurarin kwallon kafa na duniya Ronaldo sala na cikin rashin tabbas game da gasar duniya ta Qatar. A lokacin da ya rage saura shekara ɗaya rak a fara gasar cin kofin duniya tuni mafi yawancin ƙasashe suka san matsayinsu yayin da wasu kuma har yanzu ba su samu komarsu ba. Tuni da 'yan wasa irin su Messi na Argentina da Neymar na Brazil da mpepe na Faransa suka san matsayinsu a gasar ta Qatar amma 'yan wasa irin su Ronaldo, Salah da Sadio Mane suna fuskantar babban kalubale game da matsayin su Javier Hernandez ya fara jirar gamar Barcelona da kafar dama bayan da ya doke Espanyol da ci ɗaya da babu a gasar La Liga da suka buga a wannan makon. Ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kori kocin ta hakan ya sa Manchester United ta dawo ta bakwai a gasar Premier da maki sha biyu bayan Chelsea da wasanni sha biyu da kulob ɗin ya buga. to ma saurare ga shirin da karɓi shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jana zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shirin mu na gaba amma makafin na amma din wanda suka tallafa shirin ya kammala musamman ma Umar Yunus ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya Shirin labarin wasannin mako kenan ta yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa bari haɗa ku da hujjat ashraf da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای Oh. من چه برگی کاهی چه برگی کار میپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی Hujjat Ashrafi a gashe ka da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. Kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar. شاخ زعفرانم تو نوبهار ماهی گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد غم اینقدر نداند کاخر تو یار مانی کاخر تو یار مانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیروز جان و کم چیست و بیش از To Marilla, ina kuma da wani neman mu kawo ƙarshen gaba shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan Barka da na kasance da ku nake cewa mu ne lafiya.